Mahimmancin ƙuri'un 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare a zaɓuɓɓukan ƙasar a ɗauka daga na 'yan majalisar dokoki zuwa na shugaban ƙasa ya sa hukumar zaɓe wato Seni ma hangen rajistar wannan rukuni na 'yan Nijar kamar yadda dokokin zaɓen ƙasar suka wajabta a ba su damar morar wannan 'yanci da ke rubuce cikin kundin constitution in shi shugaban hukumar ta Seni Metir Isaka Sunna. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité organiser l'enrôlement dans les différentes Zambasad, et chancelleries du Niger à l'extérieur. Bukatar samun sassauci wajen tafiyar da wannan aiki daga wajen hukumomin kasashen da abin ya shafa ta sa hukumar zaben Nijar kiran taro domin gabatarwa jakadu wannan bukata kamar yadda kakakin hukumar ta seni Nafi'u Wada ke karin bayani a kai. Kun san akwai wasu kasashen da za a ce sai kun yi visa tun daga nan za ku tafi. cewa inda akwai wannan fannin na takardu suna iya su kama mana in an je can ma a samu takardun ba sai an bata lokaci a nan ba su waɗanda za su yi wanga girgam ɗin suna son su samu labari bisa kan yawan eh, eh, eh, ƙasashen da ya kamata mu yi wannan girgam ɗin kuma ƙasashen da muka ɗoka wanda za su yi zaɓe su waɗannan da muka yi kiransu cewa tuni su ba da labarai can wajen ƙasashensu kuma muna iya mu ce sun ji daɗin kiran da muka musu mu ma wakilan Nijar jakadan Nijar wanda suke ƙasashensu za mu rubuta musu e, wasiƙa mu gaya musu mu ce e, su hudo duka mutanen garuruwan a ƙasashen can inda suke garuruwan da aka yi yawan 'yan Nijar su gaya mana. Gwamnatin jamhuriyar Nijar a ta bakin ƙaramar ministar harkokin waje Madam Salamatu Balagoga ta tunatar da jami'an diplomasiyar da ke jakadanci a wannan ƙasa cewa yana da kyau su dafa wa hukumar ta seni don ganin aikin rajistar ya kammala kamar yadda ake bukata. Cette rencontre a pour objectif d'une part vous tenir informé en tant que représentant accrédité de vos pays respectifs de la volonté de la CENI d'entreprendre des missions d'enrôlement de nos compatriotes vivant à l'extérieur et d'autre part solliciter votre assistance. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.